kwantagora da ke jihar na cewa ambaliya na ci gaba da tafka barna a wajohin kasar inda a wannan karan aka wayi gari ta yi awon gaba da sama da gidaje 100 a garin kwantagora da ke jihar neja kasa ruwa sama ruwa haka ake so ya ko ya tumbata sai ikarin kai na na kayayyakin mutane ke yawo a cikin ruwan eh, mutane da su a kuma matan da muka gani ruwa ya ta gaba da kai ya wuce ta tun duk dukiya da yawa ya salwanta gidaje sun salwanta to har yau a Najeriya mahukunta a jihar Kano sun ba da umarnin rushe dukkan wani gini da aka yi ba bisa ka'ida ba a kasuwar kwari biyo bayan ruftawar ginin nan da ya jikkata mutane da dama duk wani gini da aka yi akan magudanan ruwa wanda shi ma wannan ya rage yawan gudun ruwan da ake da su a yawancin magudanar ruwa da ake da su abin nan ya fara tun daga unity road zuwa kwarin gugau zuwa wasu wurare har zuwa cikin wannan kasuwa